أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء الآملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين wa ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki wannan da ya ƙaddaci kawo mu wannan yini kuma ya kaddace mu da halartuwa wannan masallaci na 'yan haya domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma akan wakilcin da malaminmu babban malamin mu jagoran mu a shek abdurrahman bin isa jega ya wakilta ni a dalilin allah ya kaddarci ta hiya kai wurin aikin umra kuma alhamdulillah malam allah ya kaddarci ya ce lafiya ya dawo lafiya muna fata abin da suka yo allah ya karba addu'a da suka yo ma kasanmu suka yo ma jahanmu allah shi karbi wannan addu'a alkhairorin da ke ciki duka allah ya karba abin da akura kurai allah shi yahe shi karba muna abin da a kyawa a ci mu da wannan karatu muna cikin suratul furqan a inda muka aje za mu tashi wa qadimna Allah yana magana akan kafurai wanda yake a ranar alƙiyama ba su da bukata ga ganin mala'iku ko lokacin da suke hitowa daga cikin kaburkansu ba su son ganin mala'iku suna neman tsari Allah shi muna tsari Allah shi muna tsari Allah ya ce to a ranar alkiyama wa za zamunu hata ai amadna zamunu hati aw qasadna ko zamu yi nuhi ila ma amilu min amali zuwa ga abin da suka aikata na aiki min alkhairi na alkhairi ka sadaqati kamar sadaka wasu latin da sadar da zumunta wasu latin rahimin da sadar da zumunta wa tsirar daifin da kuma garar baki wa igasati malhu da kuma taimaka ma wanda an mai rauni fi duniya a cikin rayuwarsu ta duniya Allah ya ce faja Allah sai mu sanya shi mu mayar da wannan aiki an ƙura mansura abin shekewa wato aikin kafiri wanda ya aikata nan duniya wanda yake da mumini yayi wannan aiki zai samu sakamako wurin Allah ranar alkiyama to amma shi saboda ya bar sharadin a karbi aiki ne Allah ya ce sai mu nufaci aikin da yayi na aikin kwarai gashi kamar lada zai samu Allah ya ce sai mu mai da aikin nan wanda kasan kura abin shekewa to ba kafiri ɗaya ba duk wanda ya aiki ba don Allah ba komi yawan imani ne in yayi aiki ba don Allah ba ranar alkiyama sai Allah ya mai da aikin nan nashi kamar kura abin shekewa ga tarin abin kamar ana gani kamar zai samu lada amma ina bai samu lada ko ni gaban Allah daga aikin nan riyata yayi yayi riya ko ko yayi sum'a don a ce yayi dan a ta yayatawa shi yayi kaza shi ya gina masallaci kaza shi ya bada kuɗi kaza shi yayi kaza to ranar alkiyama irin waɗannan ayyuka waɗanda an kai ba don Allah ba to Allah zai mai shi kura abin shekewa wanda a mutumin kwarai mumini da ya yi wannan aiki suna ganin kamar lada zai samu na sai ya taso ma aikin gashi suna gani kamar lada sai a ce ina ai aikin ana ba da sakamako ne ga wanda ya don Allah don haka izhabu ilal ladina kuntum tura'unahum fid dunya hal tajiduna indahum thawab ku sai zuwa wurin waɗannan da kuka tsora wariya a rayuwarku ta duniya ko kuna samun sakamako wurin su ana samu ba a samu Allah shi muna tsari Na haka duk aikin da an kai ba don Allah ba rana alkiyama Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura ai ma yura kuwa kama abin da ake gani ƙura abin shekiya irin wadda aka gani ga taga allati alaiha shamsu wadda yake rana take to mata ai kal gubara kamar kura al-mufarraqa wadda ake wacewa ai misaluhu misalin kura fi adamin naf'ihi a cikin rashin yin amfani da aikin da mutum ya aikata a rayuwar duniya ya yi sadaka ya sadar da zumunta ya yi ayyuka ga sunan birjit kala kala amma kuma bai samun sakamako wurin Allah dan ya gina abin ba don Allah ba Allah kai na tsari idza la sawabu fihi domin babu lada ciki ne li adami shartihi saboda rashin sharaɗin samun lada mi a sharaɗin samun lada yi don Allah mi a sharaɗin samun lada imani kafiri da ya yi yan rasa lada abin da ya sa rasa lada shi don Allah ya shi kafiri ya yi don Allah amma na hana ya samu lada saboda rashin imani shi kuwa mumini ya yi gashi nan da imani ne amma ya yi don ni ba don Allah ba ba don Allah ya ba shi ya hana ya samu lada Allah ka samu don ka. Allah ka sa komai da mu mu danka Allah ka tsare mu daga mu zan cikin waɗanda za su zama ranar alkiyama wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah kai mu na tsari Allah ka sa aikin mu zan karɓaɓɓe wai da zauna alaiha fi duniya amma kafurai idan suka yi aiki na kwarai sadaka sadar da zumunta tausan wani jin kai ba da rance ga wani agaza ma wani ana ba su sakamako nan duniya wa yajazuna alaihi fi dunya ana takan ka musu akan aikin ƙwarar da suka aikata a nan rayuwar duniya amma ranar alkiyama ba su samun komi nan kafiri yana iya aje tukunya ya dora kawo ruwa masu sanyi yana zuba mata ai tasha ana samun lada ko ba samu shi bai samu saboda sharadin bai da imani amma nan duniya Allah yana iya bude mai ƙofa kasuwa ya ta samu yana iya Allah ya bude mai samun lahiya yana iya Allah ya bude mai samun zuriya ga shi kahiri Allah ya ta bashi ɗaya an sakan kama yana da wanga aiki da yake na rayuwar duniya kuna ganin sun yi kowa kokarin sadaka eh ai ko tare makahi sai ta ɗaukowa suna basuwa to ba a samun komai wani Allah sai mi sai abin da za a basu na a rayuwarsu ta duniya shi ma bisa ga mashi'a ta Allah in Allah ya ga dama ya basu in ya ga dama ya kyale su kai ta kahirce ka kuma Allah ya kyale kai ta mutunka a zauna babu dini babu dila ranar alkiyama ga kashi ga azaba Allah Allah kai mu tsare da mu dahi ashabul jannati yawma idin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila Allah madaukakin sarki yace wa ashabul jannati ko can al'ada alqur'ani kenan in yayi maganar mutanen banza sai ya kawo mutanen kirki Allah ka sa mu cikin na kirkin Allah ya ce ashabul jannati ma'abuta aljanna yawma idin wannan yini ranar da Allah ke bata aikin kafirai khairun mustaqar suna da alkhairin wurin zama ai makanan bagire yustaqaru fihi wanda ake tabbata ciki ne lil mujawarati domin makwabtaka wal mahadathah don tattauna amal ashabi ta da abokai yan aljanna suna zauna a cikin gidan aljanna su samu wuri wanda a tabbatacce inda aka zazzauna a tattauna a hira duniya ku tuna duniya zamantakewar da muka yi muna karatu wuri guda muna zuwa wuri wa'azi wuri guda muna sallah wuri guda a yi ta hirarraki kuna tunawa kashin da muka taɓa sha wurin wa'azi kun tuna kashin ruwan da muka taɓa sha wurin wa'azi yan aljanna suna zaunawa su zauna ga tabbataccen wurin zama lil mujawara saboda maƙautaka wal muhadatha ma al ashabi tare da ira da abokan su Allah tsaya mu ciki wa ahsanu makila kuma yan aljanna a wannan yini na alkiyama suna da mahi kyawun wurin barci sadda rana ta yi kaifi ai makanin baje littarawih ah, domin hutawa wa tamattu'i bil azwaji domin kuma jin daɗi da matattaki shubbiha an kamanta shi bil maƙil da ƙailula, fil istirahati ga hutawa fi cikin wannan lokaci dan la lailan wala nahara fil jannati a cikin aljanna babu dare babu rana to tunda babu dare babu rana akwai wata maƙila. a sai aka kamanta da yadda masu jin daɗi ka jin daɗi a rayuwarsu ta duniya idan rana ta yi kaifi zuwa sha biyu na rana sai a yi gida a ta gida a ci a cirinci a canza tufahi a kwanta a yi barci kamin a jikin sallah to ranar alkiyama sai an buɗe musu wannan lokaci na jin daɗi Allah ka ci shi aisha rufin koko nuni na ila annahum yasluna ila aljanna ko wannan aya ta yi nuni na zuwa ga cewa su yan aljanna suna saduwa ga gidajensu na aljanna na nahar tsakiyar rana izruwa domin an an annal hisaba lallai hisabi ragu ana tsare shi fi mista zalikar yau a cikin rabin wannan yini rabin yinin alkiyama idan aka fara hisabi zuwa sha biyu na rana an ƙari komi da komi dan aljanna ya yi aljanna ɗan wuta ya wuta Allah kamar sai daga wuta dan aljanna idan aka tura su bakin zuwa sha biyu rana sun yi gidan aljanna fa yuqila ahal janna sai yan aljanna su yi qailula fil janna cikin gidan aljanna wa ahlun nar yan nar sai yan wuta su yi qailula fil nar cikin wuta Allah kai mu na tsari wa fi ahsan a cikin kawo kalma wa ahsanu maqila an ka ai eh, wa fi ahsanu zaman a cikin mahi kyawun zamani ila ma yatazayyanu bihi maqilahum zuwa ga abin da ƙailuwar su take ƙawatuwa da shi min husni suwar na kyakkyawar sura wa gairi zalika da wani wannan wa kuma yana ɗauka wa ahsanu maqila an yuradu bil maqila ana nuhin da maqila din nan az-zaman zamani isharatun domin nuni ila anna makana istiqrarahum lalle bagidan tabbata su ada yabul amkina shi an maki dadin duk wani wurin zama akwai wurin zaman da ya dadi kuma kira aljanna Allah ka ci shi mu aljanna wa zamanuhum kuma zamanin su lokacin da aka kai su gidan aljanna dinna a daya bul azmana ya yi kowane daɗin kowane zamani wa tafdil af'al tafdil da aka kawo ahsan in ma an yi radu bihi az-ziyada ko dai idan ana nuni da shi ƙari al-mutlaqa aw ko kuma bil idafa an kawo shi na idafa ila al-mutrafin zuwa ga waɗanda aka jiyar da su daɗi su duniya a rayuwar duniya Allah madaukakin sarki ya ce wa yau ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا Allah madaukakin sarki ya ce wa yauma mansuban abin wa nasbana bi uzkur kenan uzkur yauma ka ambace ni ya Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yauma tashaqqaqu sama'u ran da sama take kirkecewa بالتشديد تشقق لنافع وابن كثير وابن عامر وبالتخفيف بحذف إهدى التاءين للباقي رانا سما تكي تتاجيوا أي كل سماء قوة سماء تتاجي بالغمان تارد جرججي بسبب طلوعه منها سبب دليل كيتو والجرججي دقى سماء وهو المذكور في قوله شينا أبي أنبتو أتكن فتح الله في ظلل من الغمان إلى أبتي huwa mamun fawqa samawati aka ce a'a wani girgije na wanda yake yana can saman sammai guda bakwai gaba ɗaya saƙuluhu nauyi ne misalu haka mai misalin nauyin sammai yake ka na yawon yawmul mace idan ranar alƙiyama ta kasance alƙahun Allahu ala samawati fatan shaƙu minhu idan alƙiyama ta tsayu sai Allah ya jeho wannan girgije wanda ke can saman sammai kuma nauyi ne kamar nauyin sammai yake sai Allah ya jeho shi ga sammai dukan man sai cikakke ce awul ba ko ko ba wa dinnan bi ma'ana ma'a kenan ya mutu shaqqaqu sama'u bil ma al gamani kenan ai ma'a huta tare da shi wa huwa gaimun abyad wani girgije na wanda a fari ko kuma bi ma'ana an kenan anil gamani ran da sama take cewa daga barin girgije Allah ya ce wa nuzilal mala'ikatu sai a saukar da mala'iku fi zalikal gamami a cikin wannan girgije bisa haifi da takaddun al ibadi ayyukan bayi Allah ka sa ayyukan musu zankawa kyawawa tanzilan saukarwa wala bin kathiri nanzilu mudari'un anzala wa nusibal mala'ika al mulku yawma idhin al haq al mulku yawma وكان يوما على الكافرين عسيرا to Allah madaukin sarki yace ranar da sama take cewa tare da giragizai a ɗora saukar da mala'iku saukarwa al-mulku yawma idhnil haq miliki wannan yini na gaskiya a sabitu ce Rahman, ya tabbata ga ubangiji raham la shirku fiha ahadun ba wani mutum guda wanda zai tarayya da Allah a cikin milki wannan yini don Allah zai ce liman mulkul yau wa da mulki yau ba kowa wa da mulki yau zati shi zai karɓa maka ne lillahi alwahid alqahar mulki da hannun Allah yake wanda a shi kadai marin jayi wa yawma idhin ma'amul mulk lal haqq la'annahu muta'akhirun wa huwa khabarun aw sifatun wal khabaru yawma idhin aw lirrahman wa kana yawman yini ya zamu alal kafirina asira yini ya kasance mai tsanani akan kafirai ranar sama ke cewa da giragizai mala'iku su sauka sauka to wannan yini mai tsanani akan kafirai Allah kai mana tsari ai shadidan mai tsanani na shafan alaihim mai wahala na akan kafirai bai kai lafil mu'mini sabanin mu'mini Allah ka sanya mu cikin su wa yawm wa yawma ya'udhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani اتقلت مع رسول Allah madaukakin sarki yace wa yawma ya'dhu zalim ka ambata ya Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ranar da azzalimi yake cizo ai kullu zalimin kowane azzalimi sai ya cizo Allah ya dake akan hannaye ne kinayatan an fardin nadama wannan kinaya na daga faifaye wadda na sani wa fil yadaini a cikin kawo hannaye da aka yi aka ce yawma wa yawma ya'dhu zalim ala yadayhi isharatun nuni na ilaihi zuwa gare shi wal ayatu nazalat fi uqbati bin uh, abi mu'ayyid aya ta sauka akan wani gungumen kafiri wanda ake cewa uqbati bin abi mu'ayyid na taqa bi shahadatayn yayi hurci da kalmar shahada irda'an lin nabiy sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan kalmar shahada don ɗaya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama li ya kula ta'amahu don annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci abincinsa wato wannan kafiri uqbatu bin abi mu'ayd ah, uqbatu bin abi mu'ayd manzo rahama sallallahu alaihi wa sallama yayi kira zuwa ga walima to duk manyan manyan sha son halarci walima ga uqbatu bin abi mu'ayd ya halarta a ah, a ah, uqbatu bin abi mu'ayd eh, eh, shi ya kira walima da ya kira walima annabi sallallahu alaihi wa sallama ya halarci wannan walima lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya halarci walima sai uqbatu bin abi mu'ayd ya ce annabi ya ci abincin walima annabi ya ce ha ah, ni kan ban ha in yi kira ga kalmar shahada ka kiyasa nan kake ce in ci abincin ka ba ni ci in kana son in ci abincin ka ka musulunta ka karba kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to uqba bin abi mu'ayyid sai ya shaida yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci abincin walima kai uqba sai magana ta watsu cewa ka musulunta a magana ta kai ga abu jahal ɗan sha to kuma uku bata abokin abu jahal na sai ga shi sun haɗu da abu jahal ya ce kai na ji an ce ka ka faɗa ka kai ku ka lalace ya ce awo lallai an yi haka nan wani babban mutum maɗaukaki shi ya halarci gidana wurin walima amma ya ce bai can abinci na sai na ya hurci sai na kalmar shahada kuma na tabbatar mai ya ce to tun da kai haka nan ni ko haɗa huska ta tsakanina da kai haramun na in gama huska da kai tsakanina da kai haram ban sake gama huska da kai in dai ba ka gamu da shi muhammadu ka tsada mai mari ka kashe shi ka toha mun yau wanga shi ɗaya zai sa ka zan kawo walwale abin da tsakanina da kai shi ko marashin arziki sai ya koma inda ya fito. ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abin da ya alƙawari tsakanin da wancan mai gida ne sun maraja'a sannan yayi ridda riddan li sadiqihi ubay bin khalaf aha domin ya yaddatar da aboki ne ubay bin khalaf mugun an kasuwa to Allah madaukakin sarki yace ya qulu ranar da shi azzalumin nan yake cizo aka hannu ne yana cewa fil qiyamati ranar alqiyama ya laitar ya kai tuna attakhadtu ma ar-rasul sabila don in zanna rike hanya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ila al-huda qala suhaili mala suhaili ya ce lam yusrah bi ismi uqba ga aya ba a bayyana da sunan uqba ba wa ubay ba a bayyana da sunan ubay bin khalaf ba li ya ummul wa'id domin kaci ya zan ya hade kullu man fa'ala mithla ta ilahima dan kaci ya zan ya hade duk wanda ya hade ya aikata irin misalin aikin su wa qala mujahid malam mujahid ya ce ita mu jinsin in an ka ce azzalimi to suna na da jinsi kowane azzalimi ya shiga amun kuma ya haɗa kowa da kowa wa maqsadul aya amma abinda aya ke nuni ta'azimul qiyama aya tana girmamar da al'amarin ranar alƙiyama. yau mai abdul zalimu ranar da azzalimi yake cizo ala ya dake Allah kai mana tsari daga wannan da annaha yawma tandamu fihi zalama domin alkiyama yini ta wadda yake azzalumai tana da nasiri cikin wannan yini wata tamanna annaha lam tadi akhilaha za ta yi burin o'o oh, oh, dori dai ta zamba ta yi da'a ga abokanta mafi duniya ta rayuwar duniya lakin wace qala fakhruddin malam fakhruddin ya ce al'umumu li nafsil lafzi hadewa gaba dai ya tabbata ga ainihin zatin lafzi idil alif wal lam domin alif da lam wanda aga al-zalim din fil mufrad an kawo ga mufradi la yufidu al umum bai ba da fa'ida hadewa illa bi na sai da wata alama wa hiya huna tartibul hukm ga ta shi na jirantawa hukunci al wasi al mush'ir bisa ga tibba wanda an mai sanarwa bi illiyatihi da illa hukunci don haka fa ya ummul hukum sai hukunci ya zan ya haɗe ga kowane azalumi li umumi illatihi saboda haɗewar illa. to mi azalumi ke cewa يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا نعم yana يا ya wailata ya kai cuna عوض الإضافة ألف إن alif din nan an yi الإضافة أي na يا iwar daga ya'ul ليتني كيتونا لم ya halakata kai cuna don dai in zan bai iwa ne ba ai ubayya dole in zan ban riƙe ubayya bin khalaf ba il uridul ahada domin in uridu uridul ahada in ana nuhin lamul ahadina fi zalim wa in uridul jinsi in ko ana nuhin lamul jinsi na fa kullu man ittakhadha khalilan fi sharri duk wanda ya riƙe aboki na sharri to sai ya da na tuni ran alƙiyama wa fulanan shi ko fulan din nan kinayatan an ilamiz zukur kama anna hunaka kinayatan an al-ajnas to zai ce kai tona dole ne in zan ban zan na riƙe wani khalilan aboki ba laqad adallani haqiqa ya batar da ni an zikiri daga barin alqur'ani aw zikrillah ko kuma ya batar da ni daga barin ambaton Allah aw mau'izatin ko ya batar da ni daga barin mau'izatin rasul wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aw kalimatu shahada ko kuma ya batar da ni daga barin kalmar shahada wadda na anshe ta ga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba da izja'ani bayan wa'azin ya riga ya zo mi wa tamakkantu minhu bayan na riga na riki wa'azi na riki kalmar shahada daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala mai yabqa li ulwan yanzu ba ko ne uzuri wanda yake kin gigare ni wa kana shaytanu ko can shaytan ya zamo yani al-khalil al-mudil aboki wanda an mai tsatarwa au iblis ko kuma iblis au kulli shaytanin ko kuma kowane shaytani min jinnin wa insin na bangaren aljanu da bangaren mutane ko can shaidan ya zamo lil insani khazula ya kasance mai dardarwa na ga mutum shaidan ya kasance mai talaba masa da mutum na bai an yata rakuhu bashi wai tabarra'u min kubuta da gare shi inda bala'i lokacin da bala'i ya fada shi dabi'a shaidan kenan in yayi matar ko sai ka fada sai ya ce inni bari'un minka ni na kuɓuta da gare ka ban tare da kai inni akhafu Allah rabbul alamin ni ina jin tsoron Allah ji shaidan wa kici ana tsoron Allah Allah shi mana tsari amma yau shi ta riga halakar da kaya Allah shi muna tsari wa fihi a cikin wannan tambihun ala tajannub qarin su a cikin wannan aya akwai faɗakarwa akwai faɗakarwa mai nauyi ta kowane musulmi ya yi ƙoƙari ya ga ya nisanci mugun aboki akwai faɗakarwa ga kowane mutum musulmi ya tabbatar da ya rabu da mugun aboki in kana da wani aboki wanda ke janka zuwa ga wata hanya wadda ba ta da kyau rabu da shi wallah maza dan ni tun gabanin ba a ce ranar alkiyama ba tun gabanin ba a ce alkiyama ba ranar alkiyama Allah bai raba soyayya sai a baku haka nan ka sai da kai da mugun masoyinka Allah shi mana tsari amma kuma sai kullu an shi zai ma al'akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin abokai ranar alkiyama rannan sashen su makiya na ga sashe sai suwa illal muttaqin sai masu jin tsoron Allah wanda yake sun yi abuta don Allah sun haɗu don Allah don aikin Allah suna wa Allah har suka rabu da duniya to ranar alƙiyama wa wa'annan Allah bai raba su duk sai a tattara a yi gidan aljanna Allah ta sanya mu haka mugun aboki in kai riƙa shi wa kana shaytan lil insan aduwwu mubin ko can shaytan ya kasance ga mutum mai bayyanan na kiyaya abin da yake bi dai ya tura ka gidan wuta Allah kai muna tsari wal ahadis ya ce hadisayya wal hikam da hikimomi na malamai masu hikima fi zalika a cikin cewa wajibi na a nisanci mugun aboki la husa. ba ta kidayewa kai kazan kana kai dai kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kazan kana kai dai yayi maka kazan kana da mugun aboki al wahadatu khairun min jalusi su'i kazan kana kai dai yayi kazan kana da mugun aboki dan mugun aboki sai dai hijewa kaga mugun ya hanya Allah shi muna tsari wa qala rasul wa qala rasul ya rabbi inna qawmi kafaru وكان الشيطان للإنسان قولا No. to ma da Allah maɗaukin sarki ya ce wa ƙalar rasul manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce Muhammadu basan ilallahi ta'ala fi duniya ya faɗi wannan magana saboda baƙin ciki ya kai koke ga Allah a cikin rayuwa ta duniya au fil ko ko a ranar alƙiyama fasara biyu eh shin nan duniya na annabi sallallahu alaihi wasallam a da bakin ciki ya faɗi wannan ko ko ranar alkiyama na ya ce ya rabbi ya ubangiji inna qaumi lallai mutane na quraishan ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura sun riƙe wannan alƙur'ani abin ƙaurace ma ana karantawa ba su tawowa ana karantawa ba su so ana karanta karantawa suna gudu ai matarukan sun ɗauki wannan alƙur'ani abin bari la yaltafatu ilaihi ba a waiwaya zuwa gare shi Au ko kuma ga wata fassara mahajuran fihi sun ɗauke shi abin ƙauracewa Au ko ai ja'aluhu fihi lagawan sun ɗauki alƙur'ani abin wasa ko kuma sun sanya mishi lagaw ya ana karanta alƙur'ani sai su ce a samu kwankuna a samu ganguna وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون أسامكم كنا عيتك الأكبي قوة فسر مهجورا إنن أم فسر شاكنا لألا يسمعوه أتوكم كنا عيتك بجبجبا إذا سرع القرآن أو كما جعلوه هذيانا قوة فسر سنسن يا القرآن سوكنا مغانا بانزا قلبي إنا قاشنا زبي بيدا وتمنوا شاكتما هذيانا bi qaulihim saboda faɗansu da suka ce sihirun sun ce alqur'ani sihiri na shi'run sun ce alqur'ani waka na don haka annabi sallallahu alaihi wasallam damuwa ta kai ko ina ce ya ubangiji mutane sun ɗauki alqur'ani waɗanga mutane na sun ɗauki alƙur'ani mahajuran abin ƙaurace ma ko kuma sun ɗaukai abin sokanan maganar banza wal awwalu amma ta farko abin ƙaurace ma aula shi yake li hadisin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace man ta'allama alqur'ana duk wanda ya nemi ilimin alqur'ani ya karanta alqur'ani wa allaka mushafahu amma bayan ya karanta alqur'ani sai ya taho ya rataye shi ya zan bai bibiya ba ruwa ne iyaka da ya riga ya sake ja a yau malkiyama zai zo ranar alkiyama muta'allaqan bihi alqur'ani ya shakure shi yaqulu yana cewa ya rabbi ya ubangiji abduka hadha bawanka wannan ittakhazani mahjuran ya rika ni abin kaurace ma bakin da ya to zuwayo karatu ya dawo ya sauda alqur'ani da to kawai shi da huka ya tsaga huka ya rataye shi don haka alqur'ani zai zai rike shi yace ya Allah afadani mahjuran ya rike ni abin kaurace ma iqid bayni wa na wuya, Allah yi hukunci tsakanina da shi Allah ya mun hukunci da abin da ya yi minna wa fi shikayatihi alaihi salama a cikin koken manzon Allah sallallahu alaihi salama, da ya kai ga ubangiji ne wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura ko kenan cikin wannan takhawifan liqaumihi akwai tsoratarwa ga mutanen manzon Allah sallallahu alaihi salama. la'an al'ambiya domin annabawa idza shakau ila Allah qaumahum idan suka kai koke zuwa ga Allah suka yi karan mutanen su uzdila lahum al'azaba za a gaggauta musu da azaba a cikin wannan kenan kaurace mu alqur'ani mutane su hatara su sauna waliza don hakan ga salahu Allah ta'ala Allah ya lallashi manzo ne sallallahu alaihi wasallama saboda kaurace mu alqur'ani hadari na a karanta alqur'ani an karanta an san shi a babbi biyar karatu ne ba ruwanka madadin ko miƙewar ka cikin wata ka sauke alƙur'ani cikin wata kullum ka yi biyu ba shi ke ba ko sati biyu ka sauke ko sati guda ko kuma kwana uku to bakin nawa a tsaya kwana uku ko mi gaugawa ka dai ka kwan uku ka sauke alƙur'ani 20 20 ko uku shikenan amma wanda ya sauke alkur'ani ya karanto shi da zuru ya karanto shi ko da argungu ko da kano ya karanto shi ya to ya tarkahe shi kawai babu karanta babu dibawa to a shaka abdullahi wando ya ce a cikin fara'ar jalila azabu huzul gilzi mai wannan ɗabi'a ranar alkiyama azaba ta yi ma'abuciya kabrita za a azabtar da shi azaban ghaliza Allah ta yi mana tsaye to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya damu shi na ya kai koke ga ubangiji ne waliza don haka salahu ta'ala Allah ya lallashi manzo ne da kaulihi da zance ne da yace wa Allah ya ce wa zalika tamka haka kama ja'alna laka aduwan kamar yadda muka sanya maka makiyaya Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadda muka sa maka yan adawa yan kiyayya tsakaninka da su min mushrikai ƙaunika na mushrikan mutanenka ja'alna li kulli nabiyyin haka muka sanya ga kowane annabi kablaka gabaninka mun sanya mishi aduwan min almujrimin mun sanya mishi maki daga cikin kangararrun mutane masu saba dokokin Allah ai almushriki da mushrikai don haka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai kai kokin cewa mutanenka sun kaurace mu alqur'ani ba su sauraro ba su da'a ba su biyayya sai dai gudu kawai daga alqur'ani to fasbir kai hakuri kama sabaru kamar yadda manzannin Allah da ke gabanin ka suka yi hakuri kai ma kai hakuri wa lafzul adu ya hatamilu alwahid wal jam' qala hul bayda mallan bayda shi wannan fassara wa kafa bi rabbika hadiyan ya isa ga ka ya muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zama shirarwa laka gare ka ila dariqi qaharihim zuwa ga godobin da kake da jayesu ko sun gudane ka ko sun kaurace ma littafin da Allah ya baka sai ka rinjaye su waka fa bi rabbika hadiyan ubangijinka ya isa ya zama mai shirawa laka gare ka ila dariqi qahrihim zuwa gurbin da kake rinjaye su wa nasira kuma ubangijinka ya isa ya zama mai taimako laka gare ka alaihim akan su wa qala alladhina kafaru wa qala allazina kafaru laula nuzila alayhi laula nuzila alayhi alquran jumlatan ahidan na'am نثبت فؤادك ورتلناه ترتيلا Allah madaukin sarki yace wa qala allazina kafaru wa ansa kafirta ay munkirina inzal alquran mutafarriqan wa inda amma musu musun saukar da alqurani daban-daban ni da aka saukar sai sura sura najami najami najami najami so ka ce laula nuzila alaihi alqurani ni da ba a saukar ma muhammadu alqurani ba beto addati mi da aka saukan mai shi a hankali a hankali a hankali lakin wace da mi da aka saukan mai shi ba jumlatan wahida jumla guda kal kutub salasa kamar littafai guda uku at-taura injila zabura to malam yace wa hadha i'tirab wannan i'tirabi na la ila ta ta kuma babakin gomina ba la'anna al-ijaz domin buwaya ta al-qur'ani la ya katalifu bi tafriqihi ba ta sabawa saboda an saukar sai daban-daban daban-daban najmi najmi ma anna lit tafriqi tare da cewa lallai saukar da alqur'ani da an kai daban-daban fawaida akwai fa'idodi ashara ilaiha bi qawlihi wadda Allah ya nuni zuwa gare ta ita fa'idodin nan da zance ne da yace kazalika tamka haka ai kazalika tamka haka an zallahu mun saukar da shi mufarraqan daban-daban najami najami bi qadar haja kama anzala aradna aradnahu kamar yadda aka sauka sai haka muka nufashe shi nusabbita bihi fa'adaka domin mu na da zuciyarka ya Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi dabdihi da daure shi wa hifzihi da haddace shi fa yazadu albuka zuciyarka ta karu bi kulli najamin minhu da duk wani yanki wanda ya sauka na alqur'ani ta ƙara ƙuwatan ƙarfi wata batin da tabbata sai kana cikin damuwa sai a saukan maka abin da zai yayi maka damuwa da kake ji bai zama wajiza ba in ya ajizuna an mu'aradati domin suna katawa daga barin mu'arada da alƙur'ani ma anna shari'a ta da cewa shari'o'i muqaranatan abin din iyawa ta li ayatihi ga ayoyi ne sauka ayoyi shari'o'i suna ƙara sauka falau nuzulat jumlatan da an saukar da alqur'ani jimla baki daya ko kuma da an saukar da shari'o'in gaba dai jumlatan baki daya la saqulat alaihim da tawa mutane nauyi ma ma alim Allah Allah ya saukar da alqur'ani bi ta'addud a hankali a hankali a hankali a hankali najami najami najami ma ma alim Allah tare da abinda Allah ya sani fiha minan nasikh na mai sharewa wal mansukh da abin sharewa na ayoyin Allah ya san cewa akwai nasu da mansu waɗanda ke sahi fayatin nasikh sai mai sha'irewa ta taho Ba ma umila bayan an yi aiki bil awwal da wadda an siya. sai an dade ana aiki da wata aya an samu ladan wannan aya sai Allah ya kawo da sharita wanila sawabuha an an sawabu an samu sakamakon wannan aiki da an kai wala yumkin wanda yake samu wannan lada bayyiwa ma auqu'ihi ma tare da aukuwan nasu da mansu. kina yi wa? da na da mansur su sauka gaba ɗaya kuma a samu labar su gaba ɗaya a'a bai yi wa wala ma'auku iya ma daf'atan daf'atan wahida nan tun kuɗa guda wa fi tanjimihi a cikin saukar sai na jami na jami az-zuhuru tam akwai rinjaya wadda a cikakka ma a tarda da Jibiru tare da kai da kawon da Jibiru alaihi salamu ke yi ilaika zuwa gare ka ya muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi salama fi jami'a hawalika a cikin dukkan halulukanka litatawala ladaika afrahu domin farin ciki jin daɗi da nishaɗi kai ta jirantuwa gare ka ya Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullu waqatin kowane lokaci kama yaf'aluhu al-muluku kama yadda sarakun kunna suke samun jin daɗi ma al muqarrabin tare da ke keɓantattun waɗansu mutane makusanta baƙi da ke tauwa wurinsu yuwasilunahum suna saduwa ga manyan sarakunkuna bin rasail da takaddu wal kutub da littafai Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan saukan mai da alqur'ani najami najami cikin shekara 23 aka saukan mai da alqur'ani saboda farin ciki da jin daɗi da nishaɗi su dawama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin in ya shiga cikin wani hali sai a saukan mai da alqur'ani a yayi mai wannan hali domin irin abin da manya-manyan kunna wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iske gabani nai sun yi jin daɗi sun yi nishaɗi da samun baƙin mutane suna tahowa wurinsu a tawo bakin garkar sarki a iske ga manyan motoci jib jib jib jib a ce a'a ai sarkin neja na ya biyo shi na ya tura gaisa sarki na jin daɗi ko bai jin daɗi a ce ai ga wanga da zamfara na ya taho a ce ai ga wanga da kano na ya taho sarki na jin daɗi ko bai jin daɗi to haka Allah ya farantar da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da saukan mai da alqur'ani cikin shekara 23 ana saukan mai mashi najami najami gwargwadon bukata gwargwadon bukata sannan kuma ayoyin da surori da ke sauka suna sauka su tare da 'yan rakiya wa min huma ata mufarraqan wa mufrada kika akwai wanda yake ya zo daban-daban wa mushayyan akwai wanda yake yazo da yan rakiya wa mufrada akwai wanda yake jibril aisau akwai surar da tattaho tare da mala'iki dubu saba'in suka rako jibril alaihi salam gare ta rako jibril alaihi salam da wannan sura da mala'iki dubu saba'in ya horantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai horantar ba to ka gani wa ma ata mushayyan wa mufrada Min nahari yau kaza laili daga cikin alqur'ani akwai wanda yake an saukar da rana Da cikin alqur'ani akwai wanda yake an saukar da dare daga cikin alqur'ani akwai wanda aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin halin tahiya wataratan yanzu da fi hujui wani rima alqur'ani yana sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin barci jibril alaihi salamu ya tasai Allah ya samu gane ashe saukar da alqur'ani daban-daban najami najami Allah ya yi wannan saboda wata hikima wadda shi ya santa amma ga sanan an bayyana ga bayin Allah to Allah madaukin sarki yace warattalnahu mun jirantar da alqur'ani ay qara'nahu alayka shay'an ba'da shay'in mun karanta alqur'ani gare ka ya Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a hankali a hankali da tamahul da jinkiri fi 23 sana a cikin shekara 23 Allah ya ce warattalnahu tartila mun jirantar da alkur'ani gare ka jirantawa ai tafsilan mun kawo shi rabe-rabe daban-daban yana mai bayani filla-filla mutanasiban yana mai dacewa an ɗobo shi min a asanan falajuha ya jirantar da haƙura mina na wushiryarta ai au ko kuma amarna bi tartilihi mun yi umarni da akalanta alkur'ani tartili fil qira'ati saboda me muka ce a karanta alqur'ani tartil li fahmihi dan fahimta ce wanda ke karanta alqur'ani yana karanta shi tartilan da shi da mai yan hadar wa ake yin fahimta tartili eh ka gani kenan warattalnahu tartila shi a dalili a cikin maratibul qira'a tartili yayi kowani cikin martabobi matakaiya na karatun alqur'ani tartili yayi kowace daga cikin maratibul qira'a Allah madaukin sarki yace wala ya tuna ka. wala ya tuna wa tunaka Allah madaukin sarki yace wala ya tuna ka bi masalin ba za su zo maka da wani misali ba su'alin ba zo maka da wata tambaya ajibin wadda an mai ban mamaki kalmatar kamar misali fi ibdali amurka a cikin lalata maka al'amari illa ji ina ka bil haqqa fa mun zo maka da bayani na gaskiya da duk suka yi kokari su kawo wata shubha to mu ko sai mu kawo abin da a hakikanin gaskiya Ba haka Allah ya ce wala ya tunaka bi masalin ba za su zo maka da wani misali ba don su bata da awakka don su jefa maka wata illa illa ji ina ka bil haqqa fa mun zo maka da abin da a gaskiya da dai masu kokarin ɗauka shubha don su ɓata da awon manzon Allah Ta alaihi wasallam da ɗaya ba su kawo wani abu ba face Allah ya kawo abin da an mahi bayyana daga shi sun ce mali hazar rasul ya akulu ta'am wa yamshi fil aswaq ba shi hada ba to Allah ya ce da ɗai ba mu taɓa aiko manzo ba face annahum ya akulu na ta'am wa yamshuna fil aswaq kawai kenan an kawo abin da a gaskiya Allah ya ce wala tunaka bi masalin ba za su zama ka da misali ba illa ji inaka bil haqqi fa mun zo maka da gaskiya addafa lahu wadda an mai tunkuɗewa wancan misali fi jawabihi ga amsa kai mai ma yanzu alaika daga abin da ke sauka gare ka wa zalika aib min fawaid tafariqi shi ma wannan yana daga cikin fa'idodin saukar da alqur'ani daban-daban daban-daban daban-daban da sun kawo wata shubha sai Allah ya kawo abin da hakikanin gaskiya wa ahsanu tafsira face ko mun zo muka da abin da an mahi kyawun fassara bayanan face mun zo muka da abin da an mahi kyawun bayani wa kashfan da kuran yiwa alal maqsud daga daga abin da an manufa an dobo shi min fasru wa huwa al kashfu wa sigatu taf'il siga ta taf'il da aka kawo an kawo ta halin mubalaga tafsira taf'ila alladhina yusharun alladhina to al'adar qur'ani kenan in yayi maganan mutanen kirki sai kuma ya gwamo na banza don ka zaba Allah ka sa mu cikin na kirki Allah ka mana tsari daga mutanen banza Allah ce allazina yuhsharuna wa'annan da ake tayar da su maqalubina an juyar da su